Zuwa shekarun 1970 ƙungiyar tsaro ta NATO ko OTAN da yarjejeniyar tsaro ta birnin waso sun shafe shekaru suna yi wa juna kallon hadirin kaji tsakanin ɓangaren na yammaci da gabashin duniya. A ƙarshe an fara samun sararawa fiye da ƙasashe 35 da suka hada da amurka da tsohuwar tarayyar soviet da ke jagorancin bangarorin sun amince da mika wuya kan shirin tabbatar da samun mafita yayin taro a birnin helsinki na ƙasar finland a shekarar 1975 amma a zahiri ba a daina rigirgen mallakan makamai ba tsakanin ɓangarorin. a shekarar 1977 tsohuwar tarayyar soviet ta yi ba-zata ga ƙasashen yamma kan sabon shirin nukiliya inda ta mayar da makamai masu linzami da ke cin gajeren zango na gabashin turai zuwa na zamani wannan makami yana da karfi fiye da sau 80 kan wanda amurka ta jefa a garin hiroshima na kasar japan lokacin yakin duniya na biyu da tafiyar fiye da kilomita 5,000 cikin mintoci abin da ya janyo fargaba a yammacin duniya tsohon shugaban gwamnatin jamus helmut schmidt ya ce haka ya shafi manufofin kasashen turai da kuma kasada ga jamus Ich fürchtete, dass das eines Tages. Ina fargaba wata rana wannan matsayi na amfani da ƙarfi zai zama a kan Jamus. Makamai masu linzamin an auna su kan Jamus ne. Shekaru biyu daga bisani kungiyar tsaron NATO ta mayar da martani ga tsohuwar tarayyar Soviet. Muddin Soviet bata janye makamun ba Amurka za ta girka nata makaman a ƙasashen turai cikin shekaru hudu kafin ƙarshen shekarar 1983 abin da ya zama tamkar wasa da wuta tsohuwar tarayyar soviet ta ce babu wanda ya isa ya kai ta kan teburin sulhu kwanaki bayan haka soviet ta mamaye ƙasar afghanistan a watan disamban shekarar 1979 yayin da bangarorin biyu ke ƙara murza gashin baki dubban masu zanga-zanga kan tituna, na jamus ta yamma a wancan lokacin Tsohon shugaban gwamnati Helmut Schmidt ya rasa madafun iko a 1982 wanda ya gada Helmut Kohl ya ci gaba da manufofin inda ya amince da girka makaman a Jamus. Horst Telschit, tsohon mataimakin shugaban gwamnatin Jamus, ya zargi Sobiyar da ingiza mutane. Er Lokacin da Kohl ya zama shugaban gwamnati, ana gab da fadawa cikin sabon yakin cacar baka, zan iya tunawa. muna da masu zanga-zanga kimanin dubu tamanin da uku zuwa dubu ɗari biyar kan tituna da sunan neman zaman lafiya. Yau mun gane hukumar leƙen asirin KBG tana da hannu da taimakawa wajen bayar da kuɗi da ma'aikata. Äh, A shekarar alif da 1995 lamura sun sauya, Mikhail Gorbachev ya ɗauki madafin ikon Soviet kuma a cewar hans dietrich Genscher, tsohon ministan harkokin wajen jamus matsayin farko na nato ya taimaka Sakamakon matakai biyu lokaci guda na NATO ba rage makamai masu linzami kaɗai ba, amma rashin su baki ɗaya ya kasance ɗaya daga cikin manufofin rage makamai masu linzami da ya yi nasara a tsawon tarihi. An samu ƙungiyoyin kare muhalli daga wancan lokaci.